ashe za mu gana ashe za mu ga juna littafi na goma sha shida to alhamdulillahi dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alinsa da sa da ma waɗanda suka bishiya ta farke daidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashi alkiyama littafin ashe za mu gana littafi na a shida a littafin na goma sha shida a littafin da gabata mun dakata ne daidai inda tsayawa suka yi a bakin gate ba su shiga ba har a lokacin rawa jikinsu yake riko hannuwan sabriya asimita ta yi ta ce my tom ki rike wannan memory card din a wajen ki saboda ke ke ce mai yawan saka bireziya masu zip a ciki ta yi magana tana damƙa mata a hannuwanta jiki na rawa sabriya ta karɓa ta jefa memory card din a cikin bireziyanta a littafin da ya gabata idan ba ku manta ba a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba jiki a sanye suka shiga cikin ɗakin su suka zauna kowace da abin da take yi take yanawa a ranta can asmitin ta ce maitum amma ta ya bare salamir ya san sunana kan sabriya a ƙasa ta ce ni ma abin da nake ta nazari kenan a ina ya san ni to a ina ya san ki to babu wanda zai ba su wannan amsar tambayar tasu akan yasa suka yi shiru har zuwa lokacin kirjin su na bugawa haka suka yi ne a ranar kamar zakaran da ruwa yayi wa duka babu wani kuzari a tattare da su Lagos Oranciyar eh, eh, Lagos Hotel LTG wannan su ne ɗaukar CCTV kyamaran wannan hotel ɗin cewar security hotel ɗin matsowa LTG TAS ya fara duba ɗaukan kyamaran shige da fice Asmita da Sabriya ne ya fara gani lokacin da suke hotel room ɗin da faɗin ya kama. Ga faɗin a tare da su sai dai kwata-kwata fuskar faɗin bai bayyana ba. Kallon security ɗin hotel ɗin LTG ta touch ɗin yayi ya ce me alakarsa da wa'annan 'yan matan. Nuna Sabriya security yayi ya ce wannan ɗin karuwarsa ce saboda kwanansu goma a cikin wannan hotel ɗin ɗayar kuma ƙawarta ce. Zumin ɗin fuskar su LTG touch ɗin yayi nan take fuskar sabriya ya bayyana mai kyau a jikin sikirin ɗin kallon ɗaya kallo ɗaya ya mata ya tuna haɗuwarsu a cikin kasuwa kallon mai jomeri ya ya ce with less than five minutes i need more information about her saboda dole ta san inda shi saurayin nata yake ɗaukan hoton mai jomeri ta ta maida shi a wani na'urar tonon asiri wanda iya jami'an tsaro ne na ƙasar waje suke iya amfani da wannan na'ura domin nemo bayanai a kanka nan take suna da komai da komai na sabriya ya fito a jikin na'urar saboda tana da lasisin karuwanci da aka yi mata shi yasa komai nata ya bayyana a cikin sauki LTG the girl is a prostitute and she lives in Apapa the most popular place for the criminals and karuwai fita yayi a wajen ba tare da yayi musu magana ba bin bayan shi mai Jomeri ta dukkanin su biyu daga ita har LT eh, LGT wato Taj suna cikin shiga na farin kaya ne babu wanda zai gan su yi tunanin cewa waɗannan sojoji ne haka suka kwana ba saka komai a cikin cikin su ba anti Tima ta yi musu tambaya har ta gaji amma sun ki su faɗa mata abun da ke faruwa tana toilet tana wanka soso soso yana riƙe a hannu Soso ya riƙe abin hannunta, ta yi iyayinta amma ya ƙe fita a jikin soso. hakan yasa ta cire shi a hannunta sai sannan ne ma ta samu ya fita a jikin soso. Ajiye shi ta yi a gefe ta gama wankanta bayan ta kammala ta ɗauke shi ta fito, miƙawa Asmita ta yi ta ce riƙe mini bari ma in saka kaya. Karɓa Asmita ta ta saka shi a jikin hannunta, bayan ta gama sa kayan kuma ta manta bata karɓa ba. Gari na wayewa suka farka duk da hakan ba ɗabi'arsu ba ce amma yau haka kawai suka tashi da wuri baranda suka fita suka zauna suna kallon wasu masu wucewa masu hira sama-sama har antitima ta fito ta same su a wajen. Komawa cikin ɗakin ta yi ta ɗauko musu kankana ta ba su karɓa suka yi suna gaishe ta a lokacin. Hira suka yi sosai duk da firgicin abin da ya faru jiya bai fita a ransu ba har yanzu suna kallon yadda wa'annan azzaluman suka kashe barista Lamir yanda suka jefa shi kan titi mota ya take shi har kusan karfe 11 duk suna zaune a wajen anan suka yi ƙarin karin safiyar su, Tahir ne ya kira Asmita a waya ya faɗa mata yana, yana bakin gate din gidan. Kallon Sabriya ta yi ta ce Majeri mu je Tahir ya zo. Barin antitima suka kai a wajen suka ce mata to bari su je wajen Tahir yana waje. fitowa suka suka same shi a bakin gida a cikin motar shi tun kafin su iso yake wa asmita murmushi shiga cikin motar suka gaba su suna hira sai jan su da zolaya yake yi bai fi minti talatin ba ya ce musu zai tafi saboda yanzu haka ma airport zai je bari ya zo ya ga asmita shi yasa ya biyo ban kwana suka yi da shi ya ja mota ya tafi tsayawa suka yi suna bin bayan motar da kallo wata katuwar bakar jib ya tsaya a gaban su kafin su wata wata wani namiji ya fito sai ya saka hannu ya janyo hannun asmita da ke rike da na sabriya cikin motar raba hannuwan nasu ya ya rufe kofar mota ya ja suka tafi sabriya da ke tsaye a wajen kamar gunki daura hannuwa akai ta ta saka ihu mai matukar ƙaran gaske wanda ya sanadiyar jawo hankalin al'umman wajen kanta da gudu ta bi bayan motar amma ina sun yi mata nisan gaske zubewa ta ya ƙasa lokacin da ta daina hango su ta saka marayan kuka kamar ranta zai fita ji ta yi an sa hannuwa an ɗago ta ta sama kallon wanda ya ɗago ta ta yi ta ga mutumin jiya suka haɗu a kasuwa shine har ya wurga ta a ƙasa ne shine ya buga ta a ƙasa jiya din kuma shine yau ma ya ɗauke ta bude baki tai za ta yi magana ya saka hannu a jun jacket din shi ya fito da hanki ya shafa mata hanci nan take ta so mai ta faɗo a jikin shi hannu ɗaya LTG touch ya saka ya ɗauke ta kamar yar tsana ya nufi mota da ita da sauri mai jomeli ta buɗe mishi motar ya shiga direba ya ja suka tafi tafiya mai nisa suka yi kafin suka tsaya wani katafaren fili babu gida ko ɗaya a wajen sai private jet ɗin LTG tashi ne kaɗai a wajen fitowa yayi ya shiga cikin jirgin mejo mary ce ta ɗauko sabriya ga kafaɗar ta suka shiga cikin jirgin nan take tashi a sararin samaniya jirgin To, jihar Borno a cikin garin Maiduguri kuwa karfe biyu na dare suka shigo garin Maiduguri saboda sun tsaya a helkwata da maturo, Kowa ya yi bacci a gidan masu tsaron gida ne dai kawai da kuma sojoji da suka zo daga gari mabambanta domin kulawa da lafiyar Tach. su ne kaɗai idanuwansu biyu fakin motar direba a cikin gida fitowa yana mai karewa gidan kallo saboda ganin gidan ya yake kamar ma sabon waje a wajensa domin an sabunta komai a cikin gida komai da komai an gyara an canza masa fasali shekaru goma ɗibe bai waiwai wannan gidan ba amma bai manta ta ba ɗaukar ta yayi nufi asalin cikin mention ɗinta mention din da ita yana isa jifa ta akan 3 seater na main part din gidan ya haura sama din da zai sada shi da part din shi kallon Sabriya Mejo Mary ta yi sai ta ji bai kamata a barta ta kwana a wajen ba amma babu yanda ta iya haka ta haura sama ita ma ta bi bayan shi bai juya ya kalle ta ba da hannu ya nuna mata wani bedroom da yake a sama alamar anan ne ma za ta sauka shiga ciki ta yi ta ga komai akwai a cikin bedroom din nan take ta shiga ta yi wanka saboda sun kwaso gajiya ba kaɗan ba a ɓangaren ltg taj ma haka wanka ya yi sannan ya yi wasu bincike kafin nan ya tada sallar nafila asuba na gari mazan gidan kowa ya tashi saboda zuwa masallaci duk babu wanda ya san ma da zuwan tajuddin gida sai dai kawai dai sojojinsa da suka gani a cikin gidan ne da mamaki suka je suka yi sallah suka dawo kowa ya koma domin ci gaba da baccinsa Karfe takwas da minti talatin a hankali ta fara buɗe manyan idanuwanta da suke a kumbure saboda kuka da kuma bacci da ta yi tun jiya. Ji ta yi sun yi mata nauyi sosai, miƙewa ta yi ta zauna tana riƙe da kanta, da shi ma ya mata nauyi sosai. Sai a sannan ne idanuwanta ya samu damar buɗewa gaba ɗaya. Da mamaki take ƙarewa falon da take ciki kallo, da hanzari ta miƙe tsaye tana kallon ko ina na cikin falon. Nan take ta tuna abin da ya faru jiya a ranta ta ce wato jimini ciwon da ya yi ne ma bai ishe shi ba, shi ne ya sato ni, to wallahi ni bai isa sato ni ba. ba sai na nuna masa cewa shi karamin ƙwaro ne dawowa tsakiyar falo ta yi ta riƙe ƙugunta cikin ɗaga murya ta ce uban waye waye ne ya kawo ni gidan nan in ka isa ka fito ka mayar da ni inda ka sato ni da iya ƙarfin da take magana tana jiran ya fito ganin babu wanda ya fito yasa ta ci gaba da magana da karfi wanda hakan ne ya sanadiyar tashin mutanen gidan daga bacci duk suka fito falo maza da mata amma banda anti amarya suna kallon sabriya a cikin falon suka fara tambayar junan su ita kuma wannan wace ce sagar ne yace ke kuma daga ina zaki zo kina yi wa mutane ihun hauka wait in the first place uban waye ya baki izinin shigowa cikin gidan nan kowa da ke falon sai kallon sabriya suke suna mamakin me take a cikin gidan watsawa sagar harara ta yi cikin tsiwa da ɗaga murya ta ce na fi ku rashin mutunci ne za a gwada wa duniya da bariki ni da na fito daga cikinta a sato ni a sannan a zo da ni a tana tambaya na wai me nake anan kada ka kuskura ka zage ni yauwa ehem wallahi dan duk wanda ya ga min magana ni ma zan rama ba kyale shi zan yi ba tashin hankali su zoya kamma da ido kawai suke bin sabriya suna jinjina rashin kunyar ta ganin yadda ko tsoron sa gardin ba ta ji ta tsaya tana gaya mishi magana da ranta ya so sahil ne da ya ga in suka ce za su bi ta haka ma in ta nan za su biyo mata to fa ba za su ji abin da suke son su ji a wajen ta ba hakan yasa cikin rawar ruwan sanyi ya ce baiwar Allah daga ina me kike da bukata juyawa ta yi ta game maganar ta ce ai ku zan tambaya me dalilin ku na sato ne kallon juna suka fara yi Ammi ce ta matso kusa da ita ta ce ‘yan mata ki natsu ki faɗa mana menene ya kawo ki. Kamli Ammin take mata magana wanda hakan yasa ta ji Ammin ta yi mata matuƙar kwarjinin da ba za ta iya bata wani amsar da baya da daɗi ba. Wani ne ya sace ni shine yanzu na farka na kalle ni a nan. Jinjina kai Ammin ta yi ta ce daga wani gari kenan. amsa sabriya ta bata daga lagos a fafa dukkaninsu zaro ido waje suka yi sai sannan ne ma suka sake kare mata kallo suka ga irin shigar da ke jikinta tsaki an mutai ta ce to wani shegin ne ya kawo mana karo kuma cikin gidanmu na halak muryansa da ba su yi tsammani ba suka ji ya ce ni na kawo ta gaba ɗayansu a tare suka mai da kallonsu da kuma hankalinsu sama cike da al'ajabi suke kallon sa babu ko kyaftawa cikin isa da takama yake saukowa daga sama din kamar ma baya so yana sanye da gajeren wando da kuma riga t-shirt gaba ɗaya farfaɗan kirjin sannan yana buɗe saboda botil ɗin rigan biyu kawai da ya sanya damtsen hannuwansa duk yana waje rigar ma mai guntun hannu ce ƙarasa saukowa yayi a falon idanuwan shi duk yana kan jama'a Ami da take saka mishi murmushi ne take kallon shi sai mun haɗu karasowa cikin falon yayi da mamaki suke kallon sa suna al'ajabin yaushe ya zo, cike da an mu ta zo ta rungume shi ga ta rungume shi ga murmushi kuma fuskarta tana oyoyo oyoyo oyoyo ɗana sannu da zuwa gaskiya na yi kewarka sosai hogin ɗinta ba shi ma yayi duk da baya son yawan magana amma hakan bai hana shi cewa an mu missing you too ammo ɗina sake ta ya je wajen amme ya rungume ta yana mai saukar da ajiyan zuciya hakan da yi ba karamin bataran ammo yayi ba nan take ta jiranta baya son hakan a ranta kuwa sai kulle kulle take tana son ta sake taso da tsohuwar ƙeyyar da ta ɗin yake wa kowa a gidan a tare samarin gidan su ma suka rungume shi suna yi mishi sannu da zuwa su zo ya kamma ƙwaƙƙwaran motsi sun gagarayi balle su yi mishi sannu da zuwa farsa da ke ɗauke da wannan ƙayatacciyar zuciyar murmushin nata ne ta zo ta rungume shi tana cewa welcome back iya tat we have missing you a lot shafa bayan ta yace kawai sai yayi shiru kaf gidan kowa yana son yarinyar saboda ko kaɗan bata da damuwa she is very unique kusan ma za a iya cewa ita ce logon su weak point din su ji suke da ita kamar yadda ake ji da kwai wannan dalilin yasa kowa na gidan yake son ta hatta shi kanshi Tash yana ji da ita ba kaɗan ba. Kowa da ke falon sai da suka yi mishi sannu da zuwa duk da ba wani amsawa yake yi musu ba. A ɓangaren Sabriya kuwa tun da LTG ya sau ya sauka take kallonsa musamman ma damtsin hannuwansa da kuma farfadan kirjinsa tunda take bata taba ganin mutum mai irin zubin halittar jikinsa ba haka yasa ya koma TV a wajenta can kuma ta tuna da sace ta da yayi ga kuma mutanen gidan sun wani tsayawa sai wani sannu da zuwa suke mishi sun ma manta da sabgarta hakan ne yasa ta matso kusa da shi tace wato raunin da ka ji mini a kasuwa bai ishe ka ba shine ka sato ni nan ma don ka ƙara cimin mutunci ko to baka isa ba kawai dai in kana son kwanciyar hankalinka da kai da mutanen gidan nan to ka maida ni gidanmu ta ƙarasa magana tana wani girgiza kai kamar ma dukan shi za ta yi ga ta ƴar ƙarama a gaban shi sai ta ga ma kanta tuku take kallon shi duk da ita ma sai ta ɗaga kai take kallon shi amma hakan bai hana ta tana yi masa rashin kunya ba tana da tsayi bakin gwargwado amma ya kere ta nesa ba kusa ba ko kallon inda take tsaye bai yi ba bare ma ta sa ran ma zai amsa mata sai ma juya wanda yayi zai koma fat din shi da sauri ta bi shi a baya tana ka zo ka mayar da ni dan Allah akwai yar uwata da kasace zan nemo ta su dai su ammi da kallo kawai suke bin su domin dai ko su rasa dalilin da yasa LTG ya dauko ta ya kawo ta gida haurawa ya ko juyawa bai yi ba ganin ya haura ne yasa ya ta tsuguna a gunta fashe da wani sabon kuka babban damuwar ta ita ce Asmita bata san wani hali take ciki ba bata san su waye suka sace ta ba burin ta kawai ta ga ta samu Asmita gaba ɗaya abubuwa sun bauɗe mata ta rasa ma da wanne za ta fara guda ɗaya ganin ta tsuguna tana kuka ne a matattakalar beni yasa Amin Tawura ta dauko ta suka dawo kasa zaunar da ita tai akan kujera Hajiya babba ce ta matso ta zauna kusa da Sabriya ta ce yarinya ya sunanki sai da ta goge hawayen fuskar ta tukunna ta iya cewa sunanta Sabriya me yasa kike kuka kuma me ya hada ki da Tajuddin Hajiya babba ta jefo mata tambayar tsaki an mutai ta ce gaskiya mutanen gidan nan akwai ku da sanyin gwaninta karuwar ce kuka tsaya ma kuna wani lallaɓa ta faɗa tana harare harare kafin nan ta sake jan wani tsaki ta wuce faɗinta umma faɗinta ita ma ta wuce dama ita tunda ta fito bata ce komai ba su dai su sadai da su su ya duk suna tsaye a falo suna zuba sabriya ido gani suka yi ta ma kusan yanayi da su ga kuma kyawunta mai jan hankali kukan da take yi ma ƙara mata kyau yake girgiza kai hajiya babba ta yi kawai dai sanan ta ce kar abun da na faɗi abin da ta faɗa ya dame ki faɗa mini ina jin ki kwashi gashin da gashinta da ya zuba ta gefen wuyanta ta yi ta maida shi baya kafin ta ce a'a maganarta bai ɓata mini rai ba kuma ai gaskiya ta faɗa na haɗu da wannan mugun ne a kasuwa ban taɓa ganinsa ba amma ranar da muka haɗu dan kawai dai mun ci karo da juna shine min yayi wurgi da ni na faɗi sai da na ji ciwo a hannuna ranar da wasu waɗanda ma ba ma san su ko su wane ne ba suka sace mini ƴar uwa a wannan ranar shine shi ma ya sace ni ya kawo ni nan jinjina kai suka yi bayan sun gama jin abin da ta faɗi sai dai har yanzu ba su ga wani dalili ne ma da har zai sa LTG din ya sace ƴar mutane ba abin da ya daure musu kai duk shiru shiru suka yi ba su ce masa komai ba kowa da abin da yake sakawa ransa dago kai sabriya ta ta kalli amme ta ce kiwa wannan mugun magana ya mayar da ni inda ya dauko ni in je in nemo yar uwata murmushi amme ta yi jin yadda sabriya take kiran tas da mugu duk da har aranta bata ji daɗin kalmar ba amma yadda sabriya ta yi mata magana cikin shagoba ya bata dariya hakan yasa ta ce shi kenan ki kwantar da hankalinki zan yi mishi magana kuma zai mayar da ke ni ce mahaifiyarsa in Allah ya yarda zaki koma garin ku". gyada kai sabriya ta yi kallon su umaisha kallon su umaisha ammi ta yi ta ce umaisha zo ki ɗauke ta ku je faɗin ku ku zauna tare da ita okay amme umaishan ta faɗa tana yi wa sabriya murmushi ya tsine fuska zuwa ta yi cikin mamaki ta ce like serious amme gaskiya wannan karuwar ba za ta je mana faɗin mu ba bana wani irin tsawa su da ce daka mata wanda ya hana ta karasa maganar da za ta faɗa will you be quiet you idiot in sa'anki in sake jin maganar ki sai na ci ubanki a gidan nan ma ce a kawai wacce bata san abin da take ba nan take ta natsu ta sun koyar da kanta kasa dan ta san karamin aikin su ne yanzu nan ya mata dan banzar duka Hajiya babba ta ce zoya wannan banzar halin naki ki gaggauta sa na dade da gaya miki yarinya ne ke sai bakin hali haka Hajiya babba ta dinga surfa mata masifa inda take shiga ba nan take fita ba duk cikin su babu wanda ya ji daɗin magana da zoya ta faɗa saboda duk yadda mutum yake ba zai ji daɗi ba in aka kira shi da wannan mummunar suna riƙe hannun Sabriya Umaisha ta yi ta ce sista tashi mu je fat mu fisge hannunta Sabriya ta yi ta ce babu inda zani ba, ba zan taɓa motsawa a nan ba sai wancan mugun ya fito ya maida ni ikon Allah yau ake yin ta yau Allah ya haɗa su da mai taurin kai da naci ga ta da ta ɗaga ido ba za a yi tunanin taurin kai ne gare ta ba sai dai duk wanda ya mata kallo ɗaya ya san za ta yi masifa da tsiwa da kuma rashin kunya amma alamar taurin kai kan bai nuna a tare da ita ba kallon zoya sabriya ta yi ta galla mata ra ce ke kuma da kikiyar banza da kike cewa karuwa ba za ta shiga muku waje ba to ni me ma zai kai ni ko an gaya miki ina so in ƙara ko da sekon ɗaya a gidan nan ne ki shiga taitayinki na fi ki a aukata kar ki ga ke yar masu kuɗi ce ki ce za ki min tijara sauya miki ni, zan yi babu abun da ya sha min kai yadda sabriya take magana da masifa masifa kamar za ta je ta da dake zoya ne ya ba wa sahil salim jawan dariya ganin sun samu wata comedian a gida hankali kwanci aka kawo ta yi haƙuri sabriya tashi ki bi umaisha ku je ciki ko lokacin breakfast ma ya wuce ku yi sauri umaisha ki nuna mata komai ta yi wanka ki bata kaya ta sa Hajiya babba ta yi magana tana kallon Umaisha sannan ta kalli kayan da ke jikin Sabriya ta girgiza kai a ranta tana tambayar kanta ko yarinyar nan musulma ce domin dai ko shigar jikinta kwata-kwata bai tsayi bai alama da nuna cewar ita musulma ba ba alamar musulunci a tare da ita Riƙe hannuwan Sabriya Umaisha ta sake a karo na biyu bin bayanta Sabriya ta yi ba don taso ba bata so ta tsaya musu da swajiya ba bata so ta tsaya musu da swajiya babba ko amme ba saboda duk ta ba za ta iya masa ba za ta iya musu musu ba har sun haura sama amme ta kira sunanta umaisha juyawa ta amme ta ce umaisha gif ki bata kaya wadda suka dace kin ji Ok, sannan suka ci gaba da tafiya. So da tunda da Sabriya ta zazzage mata salon nata rashin kunyar da tsiwa ta ji ta ja bakinta ta yi shiru, bakinta ya mutu murus. faɗin umma ta yi fuhu kamar za ta faɗi eh, kamar za ta fere sama bin bayanta suka yi da kallo jawan cikin ɗaga murya da tsokana ya ce gaba ma da gabanta aljani ya taka wuta kin haɗu da wacce ta feke rashin ji ko ko gowa, zoya ba ta yi ba sai ma ƙara sauri da ta yi dariya duk suka yi farsa ta ce ramisa sabriya kyakkyawa ce ta burge ni sosai dariya ramisa da ikilas suka yi ikilas ta ce honestly she is very gorgeous to yanzu dai ku zo mu je mu yi wanka sai mu fito a breakfast cewar ramisa da ta fara ta fara tafiya bin bayanta suka yi su duka zama sagar da jawan suka yi ƙasa to duka duka a nan wurin zamu dakata sai mu haɗu da ku littafi na gaba domin jin yadda za ta kasance wato littafi na na goma sha bakwai wannan littafi na goma sha shida anan ya dakata